Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba sha biyu ga watan Dulkaida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mala yana mana magana akan wankan gawa a inda ya ɗauko bayanai masu matuƙan mahimmanci mun tike da karatu inda mala yake bayani a kan shahidi wanda ya mutu a fagen fama irin wannan waliyin Allah to manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi magana a kan cewa ba za a yi mai wankan gawa ba ko da kuwa ana da yaƙinin ya mutu da janaba ne tumala ya fara koro bayanai sai lokaci ya ƙure a karatun da ya gabata Malam ya ce aidan min al'adillati ala zalika ma rawahu muslim min hadisa abi barza radiyallahu anhu har ila yau dalilin da ke ƙara ƙarfafan abin da muka gina hukunci a kai shine hadisin da abu barzatal aslami ya ruwaito Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana fi ghazwatin lahu cewa wata rana annabi ya je yaƙi fa'afa Allahu alaihi Allah maɗaukin sarki ya bai wa annabi nasara na dacewa da fai'i, ya'ani minal gana'im Allah maɗaukin sarki ya ba shi ganima. A nan abin da Mala yake nufi da fai'i ganima, amma fai'i a bisa yaren malaman fikihu shi ne dukiyan da sojojin musulmi ke samu ba tare da fada ba mana abokan gaba su ji labarin ga makiya tafe sai su gudu sai su bar dukiyoyinsu a nan da suka gudun to wannan dukiyan ita ake ce mafai'i domin babu makamin da aka yi amfani da shi wajen ansanta ko wani doki da aka gara ya fita da gudu ya wahala wajen samar da wannan dukiyar Allah maɗaukin sarki ne ya saka tsoro da razani a cikin zukatan magabta suka gudu suka batta to irin wannan dukiyar da aka samu ita ake ce mafai'i idan kuka bibiyi yaƙe-yaƙen da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi na daga inda ya samu fai'i mafi yawa to yakin haibara ne a wannan yaki na haibara akwai garuruwa na haibar da annabi sai da ya fada aka zubar da jini sannan ya ci wannan yankuna da yaƙi amma mafi yawancin unguwannin haibara annabi ya ci su ne on watan ba ta turjiya daga kafirai sun tsaya sun fafata yaƙi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko miƙa wuya kawai suka yi to akwai garuruwa da dama da haka suka faru to amma anan malam abin da yake nufi da fa'afa Allahu alaihi sai Allah maɗaukin sarki ya ba annabi fai'i ani ghana'im Allah ba shi ganimomi iri-iri aka samu raƙuma dawaki alfadare shanu awaki tumaki suturu dukiyoyi da sauran nau'uka na kadarori ba abin da ba a samu a wannan yaƙi da annabi ya fita ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ashabihi to sai annabi ya ce habban shi hal tafkiduna min ahadin shin kun rasa wani daga cikin su tare da shi ma'ana annabi yana tambayan kwamandojin ƙananan rundunoni da ya fito da su ne shin a kowace bataliya akwai mutumin da aka nema ba a gan shi ba ƙalo na'am sai su waɗannan ƙananan jagororin ‘yan rundunoni da annabi ya kakasabta sai suka ce e fulanan wa fulanan wa fulana ai ba mu ga wana ba ba mu ga wana ba wana ma ya bata sun maƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka matsa bincike aka nemo su ko dai suna can an masa rauni ko suna nan a wani waje da suka ja tunga ko kuma aka tsinci gawarwakinsu cin sun yi shahada to sai annabi ya ƙara bincike da cewa hal tafkiduna min ahadin shin akwai wani daga cikin sojojinku da kuka rasa Ƙalula sai suka ba annabi ansa da cewa a'a kowa suna tare da shi kowa sun gan shi ko dai a raye ko a mace ko kuma yana daga cikin waɗanda suke majinyata ne faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce lakin ne afkidu julaibiban sai annabi ya ce amma dai ni na rasa julaibu sahabiyun mina sahaba shi wannan bawan Allah sahabi ne daga cikin sahabbai ismuhu julayb sunan shi julaybu fatlabuhu sai annabi ya ce ku je ku fatuliba fil qatla sai aka je ana tatta da matattu ana duddubawa ana neman julaybu fawajaduhu ila jambi saba'atin qatalahum sai aka same shi a gefen arna bakwai wanda shi ya yanke masu ruhin numfashinsu julebu jarumin manzan Allah sun thumma qataluhu bayan da ya kashe mutum bakwai sannan kuma suka kashe shi ma'ana diya biyu su ya caccaɓa masa saran da ba za su iya kai labari ba su ma sun mai saran da ba zai kai labari ba an yi kare jini biri jini kai kaɗai gayya ya julaibu mun gano wannan da kyau ko fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan sanda suka ganshi sai ka ƙaddara sahabai sun ce hayya ya rasulullah ga julaibu anan annabi ya zo da kanshi fawakafa alaihi sai ya tsaya a akan gawan julaibu ai ila juwarin ra'asihi ya tsaya daidai da kan julaibu faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce katala saba'a Julaibu ya kashe mutum bakwai kataluhu sannan suka iya kashe shi isma hazihi shahadatar jamila ya kai ɗan uwa saurari da kyau ka ji wani irin shahada kyakkyawa shaida daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mutum bakwai ya kashe shi kadai sannan suka iya kashe shi yanzu wannan an sahabban manzan Allah adalci idan aka ce cikin sahabbai babu sauran jarumi sai mutum guda Cin wannan maganan gaskiya ce ko ƙarya ce muna fahimtar wannan da kyau ko shin masu faɗin waɗannan maganganu suna faɗin maganganun nan magana ne na ilimi koko suna faɗin magana ce ta jahilci a ce wai duk sahabban manzan Allah wai babu jarumi sai na Ali duk sauran wai ragage ne duk sauran ba wanda ya bada gudunmawa wajen gina addinin Allah wannan maganan ta fi kama da ƙarya ko gaskiya kuma a tara musulmi wai ana gaya masu wannan tatsuniyar Jama muna gane wannan da kyau ko ya kamata musulmi ya rika lissafin duk sanda mai faɗin magana ya zama wawa shi kar ya fari ya zama wawa mana maƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce katala saba'a julebi ya kashe mutum bakwai sun maƙataloho sannan suka kashe shi, haza minni wa ana minhu wannan nawa ne, nima nashi ne. Manzan Allah bai tare da rago, jarumai na manzan Allah ne, ya ce wannan nawa ne, nima nashi ne. Haza minni, annabi ce wannan nauna, yumkin ta kunu makabula wa jamila lakin umbur ila saniya wa ana minhu Mali zai kasance wannan wani irin karɓuwa ne kyakkyawa da Allah maɗaukin sarki ma Julayib. Ai, karɓuwan da tafi kowanne ma annabi ya ce, Nima na shi ne. Wannabi sallallahu Alaihi wa wa sallama huwa ladhi ya ƙolo, ku ji fa, annabi ne da kanshi yake cewa haza minni wa ana minhu wa yi marrataini annabi hasso ya maimaita haza minni wa ana minhu aw thalathan kai wani ya ce hashudi uku sun makaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka hakaza sai annabi ya sa hannun shi haka madda daihi fa basatahuma ya miƙe hannun shi haka Kala fa wada'u ban ala sa'idi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ɗauki julaib aka ɗora shi a hannun annabi annabi ya ɗauko julaib har inda aka binne shi laisa lahu sarir Julebi bai samu wata makara ba illa sa'idin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai zarain annabi umdur ilal karama ya jama'atul musulmin ku kallo ni irin girmamawa da kima da daraja da Allah maɗaukin sarki ya tanada musamman don Julaib. Faradiyallahu ta'ala an ka ya Julaib, kun gano wannan da kyau wannan baiwa ce ta musamman da Allah madaukin sarki yi ma wannan bawa na shi baiwan da babu irinta Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allahu alaihi sallama annabi ya kasance a ah, Kawiyan, kana iza hamal watis annabi jarumi ne mai ƙarfin gaske ya kasance duk lokacin da yaƙi ya turnuke washtaddal ma'araka yaƙi ta zafafa wa farra shaja'an aka sa manya-manyan jarumai ba su iya tsayawa ba sun sheƙa wal abdal da mazaje jarumai na gaba-gaba abin bai iya masu ba, wa khatabati siyofi wa rimah aka samu takubba da masu suka darar mikiya alama na birin rikab a kan bambarorin wuyaye, wa ƙafa habib sai babban masoyin namu ya tsaya. yunadi bi a'ala sautihi yana kira da sautin shi mafi ƙololuwa yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ala nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yana cewa ni annabi ne ba ƙarya nike ba kuma ni ne muttalib wannan ya faru a yakin Uhud, wasu suka ce ya faru a yakin Hunain, lokacin da manya-manyan jarumai suka sheƙa, Sayyidina Ali yana ba da labari ya ce, Kowa sai da ya gudu, ya bar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Aka ce, To, ku ’yan maza yaya ya ce, An ce maka kowa? Mun gano wannan da kyau ku? Kowa ya gudu ya ce, Annabi ne kadai bai gudu ba. annabi ya tsaya yana kirari yana cewa ni annabi nike ba ƙarya ba ni ne ɗan gidan abdulmuttalib falamma sami'u bi hariqin wata rana a madina ana zaune aka ji tashin bom shabba kharaju wa hari'u nan da nan sai manyan jarumai suka fito a guje suka zo suka kewaye gidan manzan Allah a firgice fawajadu rajulan can suka hango wani mutum yarkibu dabbatahu bighairi siraj ya hau dabban shi ba tare da shimfiɗa ko linzami ba falan qatarabu minhu da suka matsa kusa da shi fawajaduhu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka ga manzan Allah ne yana cakar wanda ya firgita ba komi an je an kai anti-bomb scott sun yi maganin wannan abin ya dawo ƙara aka ji mai ƙarfin gaske mai kenan shine harik fashewa wani abu ne kamar Bom. nan da na manzan Allah ya zabiri doki da ya je kwance a bargan abu talatal ansari tsirara dokin ya hau balin zami ba siddi haka ya tafi je maganin abin ya dace ko ya koma gida an maku maganin al'amuran wai a waye gari ya ce wai ahalis suna na jin tsoron wani abu ahalis suna na tsoro wai kar a zo a kashe shi wai shi ya riga ya firgita wai ya kaza wanda ya zo kashe shi kashe ka ka kashe shi mana shi ma jama'a mun gano wannan da kyau ko ko wanda ya zo kashe ka shi an ce baya mutuwa kun bayyance wannan da kyau ko da wani dalili za ka zauna ka zama yadda ka san auduga ko ka zama yadda ka san gwanda duk inda aka busa ya bushe in an mamaye ka an nasara kai ma ka tunzura naka ba shi kenan ba haka ake yi kawai mutum ya zo ya same ka yi maka ɓanna ya tafi haka ake yi a yi ke irin wannan wawancin kana karanta irin wannan karatu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani sahabi ya ce ya rasulallah idan wani ya afko man yana nufin cin mutunci na ko iyalai na ko dukiya na ko ɗaukiyar raina ya zan yi ya ce ka nemi taimakon jami'an tsaro ya ce in na nema ba su agaza ba ya ce ka kara kanka ya ce in ya kama ni da faɗa ya ce ka daren mai kai ma da fadan kakka tsaya ya ce in na kashe shi fa annabi ya ce kakar banza ya zan ɗan wuta in ya kashe ka fa annabi ya ce kayi shahada to dan menene mutane suke bata mu kansu lokaci wai ya gace wai kana jin wanda yake kashe kan shi an kashe shi ba zai mutu ba in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min lahi, ma la yarju jama'a muna gane wannan da kyau ko me amfanin tsoro shi yasa Khalid ibn al-Walid yake cewa la namat a'yunul jubana Allah kana idan matsorata bacci in ya kwanta bacci tsakata tsorata shi ya tashi a firgice ji kukan mage ya je ya ɓuya ƙarƙashin gado ya ji bunsuru barbara ya sheko a guje ƙofa ta bige shi ya fasa goshi kar ya sake kai ya natsu ja'iri don dalili mala. a waye gari a ce wai kiri wai musulmi wai yana jin tsoro tsoron wa kake ji mun gano wannan wanda kake tsoron shi ma me yake yi tsoro yake ji fa ban ga wani dalilin da haka wani zai zo zai ce wai zai hana ka zaman lafiya ba to shi dan me zai zauna lafiyan shi ma kuna gane wannan da ke ku da wani dalili kana zaune haka zaman zaman ka ya ce wa zai zo zai kashe ka ai ya ɗauki makami kai an rubuta cewa ka ɗauki makamin ba zai aiki a hannunka ba ne kuma da wani dalili tsoro wai da wani dalili in ya mamaye ka jama'anka su ma su mamaye shi shikenan famani da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma da alaikum duk wanda ya ma ta'addanci kai mashi wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi duk wanda ya muku hukuba ku mai hukuba cikin irin hukuban da ya muku mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa in mutum ya ce a zauna lafiya ya zauna in ya ce kar a zauna to shi ma ban ga dalilin da zai zauna ba kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari fi kitab al-maghazi wannan ruwayan al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitab al-maghazi babu qaulullahi ta'ala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan faɗin Allah madaukakin sarki wa yawma hunainin iz a'jabatkum katharatukum ku tuna ranar hunain lokacin da yawan ku ya ƙayatar da ku falan an ankum shai'a, aka waye gari wannan yawan bai tsina na muku komi ba wa daqat alaykumul ardu bima rahubat sai da ƙasa ta muku kunci duk da yalwanta thumma wallaytum mudbirin kuna gani kuka sheka a guje jama'a duk mutumin da ke alfahari ko sai Allah madaukin sarki ya nuna mai iyakan shi wallahi alazim kana ganin kana da kuɗi ka koma kana alfahari da kuɗi wallahi sai an waye gari kudin sun kare kana kallon su sai dai kare kallon na makota kana dariya na biyu in kana takama da ilimi sai Allah maɗaukin sarki ya nuna ma iyakanka wallahi na can ƙarƙashin kasan ka ya taso ya shafe ka in kana takama da mabiya da magoya baya da je kamun dafa ma wallahi al'adim za su dafa talalabuwa yanan gizo-gizo ka yi hankali kai ta kama da Allah kawai mun gano wannan da kyau ko shi za suke cewa laisal fata man kala kana abi innal fata man kala ha anaza muna gano wannan Allah ya sa mu dace ya fitar da hadisin ajizi na bakwai lamba hadisi na dubu hudu da ɗari uku da sha biyar a shafi na ɗari uku da sha shida muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jihad babun fi ghazwatu hunain a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yakin hunain yakin hunain an yi ne bayan da aka yi ghazwatu fathi makka annabi ya je yaƙi cin maka da yaƙi a watan ramadan an isa garin makka da sojoji dubu goma kafiran maka gaba ɗaya suka tsora da suka gudu gidaje suka ɓuya ba wanda ya iya fitowa sai matan garin ne suka yi ta maza suka fito wannan da majanyi wannan da gyale sabai suna wucewa suna ɗan dukansu da gyale sabai na wucewa wa ala ra'asin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama migfara annabi yana saye da hulan kwano da silken yaƙi da garkuwa da takobi da mashi manzon Allah yana tafe jarumai na baya daman manzan Allah sai ya je abubakar ne haka manzan Allah ya tafi ya tafi ya tafi har ka'aba sabai suka bazama cikin gari annabi ya ce duk wanda ya gudu ya shiga gidan abu sufiyan a rabu da shi ya tsira kan ka ce kwabo sai ka ga waɗannan ƙarti sai gidan abu sufiyan ya ce duk wanda ya shiga gidan wani ya tsira ya ka ji sun ratatatata sai da gari ya zama ba kowa sai sojojin manzan Allah an sanya kafiyu kenan kofi aka sa musu daga nan ne kafirai suka ɗauko wannan dokan ta ɓacin hana annabi yanzu ya ansa garin an ansa gari to me ke sa mutane su fahimci an ansa gari in suna yawo a gari gari bai karɓuwa mun gano wannan da kyau ku don dama lokacin da ka iya kama jama'a suna bin dokanka to kai ke da mulki a hannu amma in ya zama mutane sun bijire ko to mulki ba naka bane da annabi ya sa dokan ta ɓaci kowa ya gudu ya zama gari ba kowa sojojin shi ne ke yawo a cikin gari to sai sassauta dokan ta ɓace ce su fito yanzu duk wanda zai fito zai fito ne fulano bunu fulan ba wani sarki mai daraja ta ɗaya ba wani hakimi ba wani dakace ba wani mai unguwa ko honorable wane ko your excellence ba kowa kowa zai zo ne fulani bunu fulani haka suka fito aka sa musu dokoki aka yi wane ne gari ya zama a hannun manzan Allah shi sa ko waɗannan da suke maku hayaniya da za ku yi haɗa kanku gaba ɗaya ku fito ku butsare ku yi bore ku ina gaya maku bai lalazi shi kenan mulki ya bar hannunsu ba abin da za su iya yi in za ku daure don sojoji da 'yan sanda sun ta harbin ku za su gaji su bari sau da bayan da za a kashe din mutanen ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ku ba zai yiwu ba domin yawan mutane shine kasuwa waɗannan mutanen ƙasa talakawan ai su ne mulki in suka ce ba su yadda da mulkin ba yi magani shi sa su talakawa lallashinsu ake da koma me yi kuna fahimtar wannan da kyau ku amma in shugabanninku suka zama mashaya to matsala za ku fuskanta ba za su taɓa fahimtar yadda ake tafi da mutum ya bi ko ana so yana so ko baya so ba shi na nubu sai sanya masu dokan ta bayan da aka fito sai ji labari kafiran sakib da hawazin sun ji labarin abin da ya faru da ƙawayensa a makka to sun ɗibo sojoji za su kawo masu gudunmawan yaƙi kuma sun fito da wani irin makirci makircin ko shine sun fito ƙonsu da ƙwarƙwatansu da kai da matanka da ‘ya'yanka har da wanda ta gama naƙuda yanzu, da kaji da awaki da tumaki da raƙuma da shanu da awaki da komi da akwatunan garin komi in ma ka gudu matanka da kayanka da ‘ya'yanka suna nan. Kayan kenan wannan shi ne ko taware abin da aka fito yi kenan. Eh? Mun gano wannan da kyau ko? a ai abin da suke gudu ne, in dai an ci maka da yaƙi to suwa ba za su yi nasara ba dole su ma za ta ci su kenan jarumin sun fara tsorata sai suka yanke shawarar abin da za a yi kenan ne annabi ya ce a to a hada bayan gari kan mu bari su shigo garin nan duk wawa shi ke bari a faɗa inda yake kun fahimci wannan da kyau ko shi sa kasashen laraba da suke barin amerika na kai masa hari wawaye ne kamata ya ɗauko yanayin da a za a rika yi in amerika za a rika yi za ta yadda saboda dole kullum kai ne da asara yi ina ta mun gano wannan da kyau to haka aka yi ta yi annabi ya fito su ma suka fito to lokacin da zai fito da sojojin shi dubu goma ko ɗaya bai ciwon kai ba sai aka sa mutum dubu biyu cikin mutanen maka su to ganin wannan yawan da kuma ganin nasarar da aka ci a makka sai zai koma alfahari suna haba su waye saƙib da hawazin A yi zuwa za mu kawai mu tattake su kawai mu dawo yi ta alfahari a hanya to tsakanin inda za a wuce a je filin da ake zaton can za a shata fanya a ko su duwatsu a hanya wanda ta tsakankaninsa ake bi kafin sojojin musulmi su iso wajen kafirai sun riga su isa sai suka haye kan duwatsu suka makalkale da kibiyoyi da masu suka buya suka yi shuru ana nan sahabbai sun shigo sun kawo tsakiya ku kiyaye wannan sun fito sun kawo tsakiya sun baro farko ba su kai ƙarshe ba sai waɗannan kafiran kawai suka yi manyan gumaguman dutse a kansu makircin farko da suka fara yi shi ne suka fara harbe raƙuma da dawaki doki na tafiya kawai sai ji kibiya ya rimi da wanda yake kan shi ya juya a guje ya banke na bayan shi haka na gaba suka yo baya na baya na juya suna ta tattake junansu mun gano wannan da kyau ko ne Allah ce summa wallaitum mudibirina ne suka juya suka shika annabi na gaba yana tafe da majagaban shi kowa ya gudu daga annabi sai shi sai abbas kowa ya gudu fagen fama daga annabi sai kafirai shi ne annabi yake cewa anan nabiyyu la kazib ana buna abdul muttalib in yi nan kafirai sai su dare mun gano wannan da kyau ko ai ko faɗan badar da Uhud tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka haɗin in ya zo, da ganin shugabanmu kaga hawowan gwarzo, kafin rai gudu suka yi tun bai kawo ba. Manzan Allah kenan. Annabi ya ce, Abbas kira su! Abbas ya ce, Ya ma'asharar musulmi! Ya ɗaga sauti kan kai haka ansa kowa ya kama ko'ina, musulmi suka tsaya cak! ya ce ya ahalal ƙur'an momi suka juyo suka dawo ya ahala bai'atar ridwa nan da nan suka juyo suka dawo ya ahala kaza ya rika kiransu ɗaya bayan ɗaya suka dawo shi shine sun ma'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi annabi ya natsu aka saukar ma mumine natsuwa shine wa anzala junudan lam Allah ya sauko da rundunar ba su taba gani ba aka fafata balbalin bala'in yaƙi, aka yi raga-raga da su. A wannan yaƙi ne annabi ya ji labarin ga wasu tsarin arna sun je sun ja tinga ya ɗauki abu Amir ya tura shi ya ce jarun dina ya tafi, abu Musa raka shi suka tafi, abu Amir ya yi gaba annabi abu musa ya hango shi can gaba yana fafata yaƙi da wani kafiri kankace kobo sun mai taron dangi sun bige shi yana zuwa ya je ya same shi yana shekan mutuwa ya duba shi ce waye maka wannan aikin ya ce wancan ne kafin ya sheka ya hau doki abu musa ya daren mashi ya je faffalla mai tsara ya kashe shi ya dawo kan shi ce yaya gai da manzan Allah ka ce manzan Allah ya man addu'a kan haka ya rasu ya kuma ya isar da saƙo annabi ya ma abu musa addu'a a abu abu amir addu'a abu musa ya ce wa abu musa ya rasulallah ya ƙara ma abu amir addu'a ya ce wa abu musa ya rasulallah a na uku ne sai aka ɗan kara shi a nan ne aka kama dukiyoyinsu da matansu da kowa nasu aka zo aka zauna aka raba ganima tsaf aka daidaita da ƙarshe aka ci a maida masu da dukiyoyinsu amma su kuma rike su a matsayin ganima to shine ɗaya daga cikinsa ta fada cikin ganiman wani sahabi sai ya sa mata fansa sai ta taho gidan annabi neman fansa sunar tana zuwa budurwa ce haka aisha ta ganta ta ce kime kai gidan da ce na zo ne ina nema a taimaka min in samu in biya fansa ce to ba a taimako a gidan na ƙara gaba ta ce to baiwa Allah ya haƙuri ta tsakiyar zaure sai ga manzo in Allah ya soka da arziki sai ka je ka kasa ruwa a kwara haka ci riba mun gano wannan da kyau ko a'a baiwar Allah lafiya da ce nazo neman ka ne ya rasu to me kawo ki wallahi ni baiwa ce mai gida na ya rubuta man fansa shine na taho da Allah ka taimaka min saboda ji taimakon da kake yi sai ce kin yadda in biya miki fansan in aure ki ta ce a na yadda ya rasulallah abin da aisha take tsoro kenan annabi ya ce masmuk me sunan ki ta ce barra ya ce a anti juwairiya ya ce je ki ɗaki na waje ka zanen ne ɗakin ki je ki shiga manzo Allah an gama shi fa iyakan daura auren shi kenan kai da sai an ji ana ta protocol aje wannan dattije ce sai an dawo sati mai zuwa aje kaza sai an dawo ta mai zuwa je ka ga wance ka kai mata top chop nose je ga kaza mun gano wannan da kyau ko kai tai kana wahala na maza Allah ba wahala sai albarka annabi na auren da sai musulmi suka ce wa ne mu mu rike sirkan manzan Allah a matsayin bayinmu sai kowa yanta nashi aka ce babu wata baiwar Allahn da ta je ma ‘yan uwanta da alheri irin ta. bayan da duk suka ‘yanta su kuma sai suka kira taro, suka ce, Ya za mutanen nan za su yi mana karama mun masa rashin mutunci sun bar mu, sannan kuma su auri mu kuma su ‘yanta bayan mun zama bayi, ko mu zauna addinin kafirci gaba ɗaya sai suka yanke shawara suka zo suka musulunta. Yasa duk wanda ya muna nama ka kyautata mashi fa izal ladzi bainaka wa bainahu dawatan ka annahu waliyyun hamim amma wane man ba daidai ba sai na rama da ba daidai ba zaka ga ba daidai ba a gaba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine yace wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a juz'i na uku lamba hadisi na 1776 wa Tirmidhi fi kitabil jihad haka al'imamu tirmidhi ya fitar da shi a kitabul jihadi babun fi thabati indal qital a mujalladi na hudu lamba hadisi na takwas. Allah madaukin sarari shida da takwas. Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Ƙala, fahafara lahu wa wada'a fi ƙabarihi sai annabi ya sa aka haƙa ƙabarin Julaibu, wa wudi'a fi qabrihi sai sa shi a cikin kabarin shi walam yadhkur ghasalan duk masu ruwaya ba su ambaci an yi wanka ba wa haza huwa shahid wannan shine mahallu shahid annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lam ya'mur bi ghasl julaybiban annabi bai ba da umarni a ma julaybu wanka ba li'annahu qatala fi ghazwati uhud saboda an kashe shi a yakin uhud wal rawahu muslim wa aidan ma rawahu abu dauda wal wa tirmidhi wa ghayruhum bi sanadin sahihin ala shartin muslimin كما قال الحاكم وقره الحاكم الحاكم الذهبي والنووي من حديث أنس أن شهداء أهد لم يغسلوا cewa kun ga shahidan Uhud kaf ba wanda aka yi mawanka dufinu bidima'ihim an binne su kace-kace da jinin jikinsu walam misalli alaihim ba wanda aka yi masalla cikinsu illa hamza hamza kaɗai annabi ya masalla mun gano wannan da kyau ko akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan ruwa fi kitabil janaiz babun fi shahidi yugsal a juz'i na uku lamba hadisi na 3135 wal hakim fil mustadrak haka al'imamu hakim ya fidda shi a cikin almustadar ku alas sahihaini a jiz'in farko shafi na 365 da shafi na 366 al ne saburi yake cewa haza hadisun sahihun ala sharɗin muslimin wannan hadithi ya inganta a bisa sharɗin al'imam muslim wa wafaqahu zahabe al'imamu zahabi ya mara mai baya wasa hahu allama al'albani fi irwa'il galil a lamba hadisi na ɗari bakwai da tara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fa'an abdullahi bin zubair fi qissati uhudin shahadi hanzala abdullahi dan zubair ya ba da labari dangane da shahidan uhud da kuma shaida da shahada da hanzala ya yi قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول إن صاحبكم tagsuluhul mala'ika annabi ya ce abokinku ga yanan mala'iku na mai wanka fas'alu sahibatahu ku je ku tambayo matan shi labarin me ya faru ya zaujata hanzala Ina nufin matan hanzala kaga wani alherin Allah shi ya mutu mala'iku ma na mai wanka baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa annabi ya ce a je a tambayo matan shi me labari annabi sallallahu ra'a hanzala annabi ya ga hanzala ta tagsuluhul mala'ika mala'iku na mai wanka fas'alu sahibatahu dalilin haka ya ce a tambayo mai ɗakin shi ai zaujatahu faƙalat liman sa'alaha sai ya ce ma sai ta ce a'a da wani dalili ne kuke tambayanta laƙada kharaja wa huwa junub na ha'i'a yayin da ya jiwo kugen jihadi da janaba a jikin shi kawai ya fito wa huwa sautul lazi yafza'u minhu shine ƙara ana fura begla soja in ya ji wannan me yake tunani ta riga ta kwabe ina fatan mun gano wannan da kyau kamar kai ne kana kunna rediyo sai ka ji begla na tashi to ai shikenan waqa'atil waqi'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Haina ma sami a saut yunadi hayya alal jihad yayin da ya ji ana hayya hayya ya fara jin mazaje sun fito suna ba da mora nan da nan yana saduwa da matan shi ne ya ƙetare ta hayya alal janna yau wata mata kawai sai ba ta waje mun gano wannan amma kai budurwanka zai ta hana ka harka kawai ce ka waje mun gano wannan da kyau ko ya fara jin ana kira ya khailullahir kabi ya jaruman Allah kowa ya yi hawa a fito za a je daga kalmar Allah ta ƙul kharaja wa huwa junub ai ya fita yana da janaba lamma sami'a ha'i'atun yayin da ya juwo kuge فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لذلك غسله mala'ika. kun ji dalilin da ya sa mala'iku ke mai wanka lizalika hul mala'ika hanzala shahidul islam suwa suka yi mai wanka saboda gata ya fansar da rayuwan shi ga Allah Allah ya goyi bayan shi amma kai ya kake ku ji tsoron Allah jama'a haza hukumun la yahtajju bihi ala anna shuhada yughsalun wannan hukunci ne wanda babu wani wanda zai kawo wani dalili koya yake da zai nuni akan cewa shahidai ana masu wanka la hazihi karama minallahi ta'ala li hanzala wannan baiwa ne Allah maɗaukin sarki ma hanzala fa huwa nama ma'amra'atihi wa jama'a ahalahu matashi ne kaka ce tsoho ne matashi ne dirarren matashi ɗanyen jini irinka under 20 matashi an auren mai da galleliyan falleliyan balarabiya gashin nan haggadan mun gano wannan da kyau ko amma yaji in kai da sai ka ƙara zuƙewa sai ka ce ai addarurat tubihul mahzurat yo ko Allah ai ya san da uzuri ai ka sai ta amarya sai da lallashi wa sai ka ja mu kanka bala'i ya ketare ta mun gano wannan da kyau ko kai ka tsaya wata kwaikwaido na zaman maka matsala ina fatan mun gano wannan da kyau ko ka fita ka fafata daga sai Allah maɗaukin sarki ya goyi bayanka. Hanzala, yanzu wannan darajan ya kai gare ta ko bai kai gare ta ba. Yanzu ya wuce aljanna tana biye a baya, wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulle babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. idan ka gyara kai aiki na ƙware ka ba Allah Allah ya kai ka aljanna muddin iyayenka ba su shirka ba sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauko matsayinsu ya kai matsayinka wa man salaha min aba'ihim iyayenka sai a ɗauko a kai su mun gano wannan da kyau ko sai ce me wa azwajihim da matansu ana ɗaukan matanka aka kaita sai a duba iyayenta su ma a ɗauko su a kai su wa zurriyatihim da zurriyanku kaf ‘ya'ya da jikoki, wal mala'ikatu ya alaihim min kulli bab, mala'ikun Allah ne za su rika shigowa ko ta kowace kofa? in ga ana rufe kofa tsoruwa ke ji. Suna murɗa kawai sai su shigo, salamun alaikum, kuna zama kuna shakata mala'ikuna ce muku salamun alaikum, salamun alaikum, bima sabartum, kun samu wannan ne sakamakon haƙuri wajen bin Allah, fa ni'ima uqubad dar. Madalada da wannan alherin da Allah ya tattalar ma wanda suka bi shi jama'ar annabi muna fahimtar wannan kowa ya tsaya kalli me yake yi Allah ya tsare mana imaninmu to ji. mala ya ce wa huwa baina ahadani urusihi a sautin munadi yana kan shagali a gadan bono gadan amarya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kai ka san abin da ake ce ma gadan bono kai ka san abin da ake ce ma gadan amarya baka sani ba sunanka tuzuruwa halalle ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ya taka wannan matsayi amma ya ƙetare ya ji sautin mai sauti yana cewa ya hailallah ina mazajen Allah irkabi ku yo hawa ka ɗauko mashi ka ɗauko takobi da garkuwa da silke ka fito za a je ma Allah aiki a fito a tafi jihadi falam yumhilhul waqat bai ce bar minti biyu ko minti uku ya ɗan ɗaga bai ba lokaci dama ya yaudare shi ba walam ya ta'akhar bai ƙasa a gwiwa ba liyare tasil bai tsaya wankan janaba ba wa yarfa an nafsihil janaba ya iya kauda ma kanshi janaba wa inna ma qama min firashi musri'an fazi'a haka ya fito da gaugawa a firgice ya zaro takobi ɗauko mashi ɗauko garkuwa sa silke ɗora mu dokin shi doki ya ɗora mu dokin shi sirdi da linzami ya hau ya shi ya shige sahun gaba-gaba aka ta fama ya bige aka bige shi ya wuce aljanna inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yo Allah tuni ya ciniki da muminai inna allaha ishtara Allah ya ciniki da muminai anfusahum su ba da kansu shi kuma ya ba su aljanna bi anna lahumul janna sharadi yuqatiluna fi sabilillahi yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah fa yuqtaluna a kashe su su ma su kashe wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne na gaskiya an yi albitazin an yada wannan shelan a cikin mai fit taurati wal injili wal ƙur'ani a cikin attaura da linjila da Alƙur'ani wa man aufa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwal fawzul kaza kaza mun bayyance wannan da ke ku kai wannan bayan Allah sun caba Allah ka sa ma ai hanzala ya fito musri'an liyanala sharafa saffil awwal saboda ya samu darajar nan na tsahon farko khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya a baya su ne dakaru sarakunan bai na manzan Allah wa fi ardil ma'araka a fagen fama kutila a kashe shi wa huwa jinubun yana da janaba fara annabi sallallahu alaihi wa wa sallamal mala'ika sai annabi ya ga mala'ikun Allah to ghassiluhu suna yi ma hanzala wanka hanzala mala'ikun Allah na mai wanka wai wai da a ce waɗannan ‘yan naɗin ne aka ga wani mala'iku na mai wanka wayo Allah ai kaga tutoji sun yi sama Wafi fi riwayat a wasu daga cikin riwayoyi baina sama'i wal ard suna mai wanka tsakanin sama da ƙasa au bima'in minal janna bima'in minal janna wa istin minal janna da bahu da bokiti da abin ɗiban ruwa na. ce, lakin a riwayat a sai dai ruwayoyi tabbatattu sun zo ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi ya ce lidhalika ghasaladhul mala'ika sakamakon wannan janaba ne mala'ikun Allah suka yi mai wanka wannan hadisi akhrajahu ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sahih a mujalladi na tara shafi na 57 wa qala al-hakim fil mustadrak al hakim wal hakim fil mustadrak haka al hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak juz'i na uku shafi na ɗari biyu da hudu wal baihaqi fi kubra a juz'i na hudu shafi na sha biyar Waƙalal hakim haza hadisun sahihun ala sharti muslimin wa sakata anhu az-zahabi fil eh? wannan kuskure kenan a sha lamba na ɗari bakwai da sha uku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wal rawahu ibn hibban walhakim hakim wal bayhaqi wannan hadisi ibn hibban da hakim da bayhaqi suka fitar da shi bi isnadin jayyidin da isnadi kyakkyawa kama qala an-nawawi fi majmu' sharh al-muhazzab kamar yadda al-imam an-nawawi ya fada cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab wa kadhalika sahu al-hakim wa qarra al-hakim az-zahabi wa qala sahihun ala shart muslimin haka al-imam al-zahabi ya tabbatar da hukuncin da al’imam hakim ya yi ya ce wannan hadisi ya inganta. amma hadisa hamza fal hadisa rawahu tabarani fi mu'jamihi al-kabir bi sanadin hasanin kama qala al fi majma'i az-zawaid wa rawahu al-hakim aidan haka wannan hadisi hadisin hamza wanda al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jam al da isnadi kyakkyawa wanda al-imam al ya ce al'imamu hakim ya ruwaito shi har ila yau malai ce wa ƙala sahihul isnadi wata uku wata aqabahu zahabiyu fa asaba lakin lahu shahidun mursalin qawi akhrajahu ibn Sa'adin fi tabaqat an al-hasan al-basri marfu'an qultu malai yace sai na ce wal qawlu li shaykhina al-albani wa sanaduhu sahihun malai yace zance tabbatacciya ita ce zancen da babban malaminmu fadilatul allamatul asar fadilatul allamatul muhaddis al'albani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗi ya ce isnadin shi ingantacce ne rijaluhu kulluhum thiqat min hadis ibn abbasin radiyallahu anhuma ya ce duk mazajen da suka roto wannan hadisi mazaje ne amintattu hadisin ibn abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda ya ce Usiba أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنزلة بن الراهب وهما جنوب يتي Hamza da shi Hanzala an ji masu a wannan yaƙi kuma suna da janaba. Faƙalar Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce ra'aitul mala'ika tu gassiluhuma na ga mala'iku na masu wanka. Wannan hadisi al-Imam ya fitar da shi a cikin Mu'jamul Kabir a mujalladi na sha ɗaya lamban hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu dubu sha biyu da casa'in da hudu hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin almustadrak a lamban hadisi lamban shafi na ɗari da casa'in da biyar a mujalladi na uku wa qala al-haythami fi majmu'u zawaid a juz'i na uku shafi na 23 isnaduhu hasan wa qala al-hakim sahihul isnad wa qala zahabi al-imam zahabi yace al-mu'alli halik ya ce mu'alli wanda ya roto hadisin halik nau'i ne daga cikin nau'in raunata hadisi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace yani hamza wa hanzala ya ce su biyu gaba ɗayansu annabi ya gama mala'iku na masu wanka fa hamzatu asadullahi shi hamza zakin Allah kenan mun gano wannan da kyau ko amma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake babban annabi ne allazi kana yuhibbuhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi na san shi wa huwa kana yuhibbu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma hamza na kaunan annabi fa qala sai ce ra'aitul mala'ika tughassiluhuma yace na ga mala'iku suna masu wanka su biyu haza bin nisbati li ghaslil mayyit wannan hukunci kenan da yake da alaƙa da yi ma mamaci wanka amma an kaifiyatar ghasli fa haza amrun yasirun jiddan amma yadda al'amarin wankan yake wannan al'amari ne mai sauƙi matuƙa yazhuru al-mughsil al ya yutahhiru al-muktasil ya mayyit a a'da'uhu ibtida'an abin da ake so kai da zaka yi wankan ka wanke hannayenka tsab, ka tsabtace jikinka ka annahu ya udduhu lil wudu za ka yi kaman kana alula ne sun ma ba'ada zalika wudu'uhu bayan nan yi waddi'uhu sai kai mamacin alula sun ma ba'ada zalika ya subba alaihi ma bayan nan sai ka zuba mai ruwa fa yabda'u bi mayaminihi ka fara wanke damaimakin mamacin sun ma bi muwadi'il wudu'i marra al-ukhra ba'ada an yusiba ma bayan nan sai ƙara mai alula shuɗi ɗaiɗai bayan ko'ina ka taɓa ka sa ruwa ya yaf'alu zalika talatan, za ka yi wankan so uku aw hamsan ko so biyar aw saba'an ko so bakwai aw aktara ko in ihtaja ila ziyada muddin an yi buƙatuwan ƙari aw ra'a zalika fal amru matrukun lil mughtasil mala yace al'amarin yana hannun mai wankan yanda ya ga al'amarin yayi aktafi bi hazal kadar fi hukum ghusl mayyit mala yace zan takaita anan dangane da hukuncin wankan gawa mala yace sa atahaddathu insha allahu ta'ala fil fasl al muqbil an at takfin mala yace fasalin da zai biyo bayan wannan zamu magana akan sanya likafani wallahi as'al Allah kaɗai muke roƙo an yi taƙabbala minna wa minkum salihal a'mal Allah madaukin sarki ya karɓi kyawawan ayyukanmu. ƙarshen tuka-tuka ina wanda ya alƙawarin za a mai wankan gawa wanda za a gwada a kai shi a ba kai ba ne malam eh kai ne ko to shi kenan jama'a ta riga ta faru dama na ce sai an me sai an zo ƙarshe to kuma Allah maɗauki sarki ya kawo mu ƙarshen babin to cin da an zo ƙarshen babi maganan wankan gawa ta tabbata saboda haka in Allah maɗaukin sarki ya kai mu yaushe eh na'am a malam anya za a bari a koi kunji wani na bada shawara wai a bari sai an gama likafani baki ɗaya wai sannan sai a zo sai a hada bayan an yi wanka kuma a sa likafani eh to wanne ne kuka zaɓa mu jira a haɗa a yi dafa duka eh in aka yi wankan ba magana sa likafa ne ba kenan ya kamata ce ana yin wanka ana gamawa ga likafaninmu a kusa mun gano wannan eh ana gamawa shi kenan siyasa na? ban ba a ai ba mutum aka sama ba in aka aje maka mutum yanzu aka ce ka sa mashi aikin zai zama aiki a kanka mun gane wannan da kyau ko ana son a nuna yadda ake aikin ne a aikace kun gane wannan kuma na faɗa na ce za mu yi amfani da ruwa kayan da ake wankan gawa ka zami shi yasa malar ran da za a yi za ka sawo jeans ne saboda kar a zuba maka ruwa ka sawo dan madina a rika ganin shashin jikinka wallahi ruwa za mu amfani da shi yadda ake wankan gawa da ruwa sosai don mutane su gani yadda ake yi kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma amma ba don ba don ba da sai a ce mu fara yin wankan gawa mu in mun gama kenan sai mu tsaya idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu mun gama likafani kuma sai mu zo mu sa likafani daban mun gano wannan da kyau ku? ina ganin kar mu jira har wancan lokacin saboda a tunani na muka jira har wancan lokacin student da yawa suna jarabawa za su gama jarabawa sabu garin su ba su gami aka yi ba koko ne fa tunani na eh to in haka ne na a ah, ina to kaji kuma to a samu wani ya riga ya tsorata wai sai an tattara mai kudin siyo jins a ba yar bebe ba ina inda akwai yar bebe ta kai girman yaro sai a yi da shi ina fatan mun gane in akwai yar bebe babba shirgegiya ta kai girma da za a iya sawa kowa ya gani sai mai amfani da ita na? ai da mutum nike son mi ba wanka ba ne kawai menene kawai shi kenan ba wani abu ba ne ai da shi ƙarar ana gina gani ana gani ana ɗauka ana komi na? a to ai daidai da gawa kenan gawa ma a sandare yake ai gawa bai iya komi shi ma haka zai saki jikin shi din da aka juya shi ya juya din da aka abin da nashi ya yi shi yasa ba za mu bari sai sati mai zuwa ba gobe za a yin Allah ya kai mu mun gano wannan da kyau ko kar a jira wata-wata kar a biye nisa kawai mu haɗu gobe sai a zo za a yi kuma za a zo mana da bokitai a ɗibo ruwa da komi da ruwa za mu kadda wanda ya tunanin to malam in aka zo da ruwa za a zuba ruwa a masallaci ina ruwanka mun gano wannan da kyau ko an sa ka sharan masallaci ko an sa ka mofin din masallaci ka jira in ya jike ba abin da ya shafe ka ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani abun da zai faru ko ba abun da zai jika mana masallaci da izinin Allah ko ɗigo ruwa ɗis ba zai sauka akan tiles ba balantana kan da duma shi yasa masu cewa malam ya za a yi da ruwa aƙalla ba ka saboda za mu yi amfani da aƙalla ruwa aƙalla bokiti uku ma bai fi ba ina fatan mun gane kuma in an gama aka sa likkafani za a je a haƙa kabari a nuna mutane da ake haka kabari yanda ake haka lahadu da yanda ake haka shakku da yanda ake sa gawa a ciki da yanda ake sa ne ice amma ba za mu sa mutum cikin kabari ba kare je ta mara ta mafarki ya <laughs> Allah wa dauke sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum